السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر ساكي هدوى مسلاة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يولي تلين شاء قوتان رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a jirgin gautar maris biyu gautar maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin nazarin da kuma tadabburin ayoyin alkurani mai albarka a suratul baqara mun kwana kan aya ta 134 inda Allah ta'ala ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma ina ganin mun gurgurun mun sharhi wanda dace da ita da fa'idodin da ta kunsa da ana iya faɗin fiye haka amma dai za mu wadatar abin da muka yi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 قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 don sha addinin ƙwarai, au nasara su kuma kiristoci sun ce kuno nasara ku zama kiristoci shi addinin ƙwarai, ta do in kun yaka za ku shirya yahudi na ganin baka zama yahudi ba ba shirye kake ba kirista yana ganin baka zan kirista ba ba shirye kake ba tala ce ƙun bal millata ibrahim hanifa kace musu a'a ina duk ba su a shirya ba Shiriya tana kan millata ibrahim wato tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan wanda an miƙaƙe wa ma kana min al-mushrikin bai zama cikin mushrikai ba ku ko shirka kuke yi saboda yahuda sun jingina ma Allah da shine uzairu kiristoci sun jingina ma Allah da sune shine annabi isa kuma wanda shirka ce babba hanifan da aka sifita annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da shi malamai sun fassara shi da kalmomi daban-daban hanifan mustaqimin millata ibrahim hanifan ni kakkiyar hanyar annabi ibrahim ma'ilan an kulli millatin illa billatahu illa millata alhaq ya karkace ma don asalin halitti ne wanda ya karkace shi yasa masu bin addinin annabi ibrahim zamanin jahiliya kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hanifawa ake kiransu irin su kuskin da sa'ida kal'iyadi wanda khatibi ne babba cikin hudubobinsa akwai tauhidi irin su wannan wane ne wanda tsari ya rawaita cewa tun ya ga za ka kaɗe ka kasar buɗe sai ce ba ni in riƙa mai ta sai ta girma ya mai da maka eh, sunansa ya ɓace ne akwai akwai a ahadaf hanifawa daban-daban zamanin mashirkai waɗanda ba su bautar gumaka kuma ba su wa'adul banat ba su yadda a turbuɗe mace da ranka wai don tana kiyama to shi suna kiran su hanifa saboda me saboda sun karkace ga addinin da aka sani amma da suka karkace wannan ne suka miki kuma hausa yana cewa kowa ka gani karkace daidai ne annan shi daidai yake a fahimta saboda kuke ganin su karkace mu daidai muke ganin su haka hadisin sai ka bashi fassara mustaqiman ma'ilan min kulli haifin sannan aka ce mukhlisan ملة إبراهيم حنيفا أي مخلصا والنبي إذن في الله إخلاص فنكتب ملة إبراهيم حنيفا حاجا الحنيفية هي تجي كان هجي فنكتب ملة إبراهيم حنيفا أي مستقبل الكعبة ما سقلوا الكعبة سوني حنيفاوا أكتب ملة إبراهيم حنيفا أي مؤمنا بجميع الرسل wanda bai saba mu sauran annabawan da suka gabace shi ba da wanda suka biyo bayan su to a dai hanifiya ita ce tauhidi hanifiya ita ce fitra haka abubuwan da Allah ya halicci mutane da su kafin ya aiko musu shari'a idan da musu ba su gurɓace ba waɗannan abubuwan su ake kira hanifiya yanzu misali duk inda ɗan adam lafiya yake bai auren uwarsa ba su ruɗa ke auren uwarsa bai auren ɗiyarsa ko ba ka ba bai auren gwaggonsa bai auren innarsa duk yi waɗannan wasu kira wato fitra abinda Allah ya halitta mutane da su cikin halittarsu sannan sai shari'a ta zo ta tabbatar da su za ka isko masu rayuwa a inda babu babu wayewa kwata-kwata suna aiki da su akwai rahoton da ya tabbatar da mutane suna rayuwa a saman duwatsu tsirara sutura ba su da ita amma ba su zina ta ga kiran zina ta saba ba fitara sau da ka in za a yi aure sai an nema an yi buki an dafa nama an gasa nama an ci an tabbatar yanzu wani da wancan an kulla karam sana'i amma alfasha ta maza da ta matan ba duk ba fitara ba ne duk namijin da ke zo ma ɗan uwansa namiji dabba ne ya tsaftar ga halittar ɗan adam haka duk matar da ke biyan bukatar ta da mace yar uwarsa ita ma dabba ce tsaftar ga asalin halittar ɗan adam waɗannan abubuwan su ne fitra abin da Allah ya halitta mutane da su kuma su ake kira hanifiya illata ibrahim hanifan wato ne addinin annabi ibrahim kuma makar min al-mushrikin annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba wannan ya nuna cewa duk addinin da ba musulunci ba a rasa shirka ce Allah ya bambanci ahlul kitab da mushrikai ga hukunci amma bai nuna su ba za su shirka ba lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushriki kaga shi ahlul kitabi da banna mushrikun me yasa ake kira su ahlul kitab saboda asalin addinin nasu ba shirka bane shirka shigowa ta yake amma sauran mushrikai da mun addinin su shirka sannan wannan aya ta nuna mana cewa kada tsaya kan musulunci da zuciya guda ka tsaya ma duk wanda abin sau ne addini sai ya kira ka sau da ka in ka zama mai sassauci sai a raina ka kowa ya ce zai kira kai da ya kamata ka kira shi ga hanyar aljanna wai shi ne zai gwada maka hanyar kuɗa zuwa ni ya gayyace ni duk da yana yawa wasa yake yi amma kuma yana da gaske yake yi ya gayyace ni wai salatul ga'ibi a kan al-murshid ali khamenei wani a guri na duk wanda ka ɗaukar abubakar da umar da usman a matsayin arnani shi arne ne a gurina to ni ne ke na sallah ga arne ya ce kai dan kana so to in biya ma mu tayi ni ce to ban zuwa wato sai a raina ka kai da za ka gwada mutum ga sai sai kira ka ga barna in kira ka ga shirka to kaji har salatul ja'iz za a yi masa a Kano da haka ana gayyatar mu je mu yi sallah ni ce ba a sallah ga arne ya ƙara rayuwarsa yana promoting hatred siyayya da gaba ga mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah bayan annabawa sannan ya fitar da biliyoyin kuɗi ya watsa ga duniya don a watsa wannan aƙida sannan ka ce yanzu masa sallah roƙon masa ne ni dai ina roƙon Allah ya tsaye da fitinar a inda take Karta watsu karta yawa karta ta gami duniya don fitina ce da duk al'ummar musulmin duniya ke nufi ita kuma jiya ma na faɗa ai lokacin da za a wargaza iraki da su akai sun sa hannu lokacin da za a daddaga afghanistan da su kai, duk fitinar lebanon su suka kawo ta ta siriya su suka kirkiro ta duk abin da ya faru da duniyar musulmi suna da hannu a ciki suna nan suna almotula amurka suna mitin da daddare mu ko mun san ƙarshen alewa ƙarshe dole sai Amurka ta dawo musu kun an gama cin more ganga sai ne yadda kore to an gama amfani da su su ma sai ta kai gare su amma dai bam idan muna roƙo Allah kada ya fashe mu duniya shi saboda fitina ce da Allah kai san ƙarshen ta amma dai dole ne mu san cewa ko ka ba su sunan musulmi to illar da suka musulunci shekarun nan arba'in da bakwai ba karamin illa yanzu kahin su kafa wannan gwamnatin da suka kira ta musulunci akwai shi'anci a najeriya ban taɓa jin labarin malami guda wanda yake suka sai da namu a waya amma muna zaton da gwalgwarin tarihi ne kawai da yake karantawa amma da shi a matsayin shi a ƙida mai la'anta sai da suna aisha ummul mu'minin wanda ke kwanci bargo guda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana begin yana kewarta yana bisa tingirta yake la'anta sai da dare mata albarka wannan bai zo Najeriya ba sai da mutane suka kama mulki safawiyawa ke to matsalar su da larabawa asalinta da ɗaɗɗa ba ta addini ba ce tun kafin zuwa musulunci farsa da larabawa abokan gaba ne to ana musuluncin kuma ذلك تابع يتنا سنة سيدة سفوياتك سفوياتك دير كتابتك ميدة إتان شيئة سأبي يكارة واتو وتالي كتيت خانسة للهرباوة ديا قوك أندا لاربا سكايدا سكا شكما فلسطين الشيكارو دبان دبان دا أقول كنت أن ناجيريا ما تاشيها أكري كي فلسطين كفا شيء أن كم سبب كفا دليل sun goyi bayan larabawa su yaƙi isra'ila amma irin ba su taɓa shiga ba kuma kafa wannan gwamnatin ta ba su rawani Sai da aka kafa wannan gwamnatin sai suka mai da abin siyasa da wayo da dabara sai suka rika tutar falastin kamar da da tutar almatu na amurka kuma support palestine ɗaukar falastin amma ku bincika tsakani da allah taimako da su yi falastin na tsakani da allah iyakarsu su inda za su ga tsokana da za ta damu su ta iyakar an da iran kima falastin ke yau dai an kai ƙarshe su a ƙarfin da ya rage a middle east su kuma yanzu an jira a kansu to duk abin da zai zama maslaha ga duniyar musulmi Allah ya tabbatar da shi duk abin da zai zama fitina ga musulmi da musulunci a gabas ta tsakiya da asiya da afirka da duk duniya duk duk abin da zama mata tana gamsu bi Allah ka kawo da shi Allah ka fi mu tsara abin da an ciki millata Ibrahim hanifan tsayayye ne addinin Ibrahim shi ne addinin dukkan annabawan da suka biyo a bayansa a cikin wannan aya akwai yabo ga shi Ibrahim alaihi salatu wassalam da nuna cewa shine uba da duk wani mai bin Allah ko bayan da duk annabawa zuri'ansa ne da kuma duk addinai wa'inda Allah ya saukar daga sama kuma koma suke da tafarkin Da ka babba ne a cikin annabawa wannan shi zai ƙara gwada maka girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda duk girman nan na annabi Ibrahim alaihi salatu a ranar tsayin alƙiyama in aka zo aka ce mashi muna neman ceto zai ce wallahi bai isa ba akwai abubuwan da bai iya fuskanta Allah ya su تكجورن عن نبي محمد شين عند الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر شكو عدو صلى الله عليه وسلم سبب الثقة الثقة بالنفس سيلف كونفيدنس. أنا زوى مريسة بيئة وتطريسي أنا لها أنا أي تيناني في جيزر الأرشق ومنجد يفاق يسرمي سجودا yace Allah ya mani ilhamar wasu irin wato addu'o'i waɗanda a yanzu ba ni ma da su a lokacin Allah zai ban su sannan Allah ya ce irfa ra'sak wa sal tu'ta wa shfa shafa daga kanka ya manzo me kake so a yi maka me nake so a baka kaga shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an kai haka fa sannan zai ce to amma wannan yana tatsuniyar cewa wai shi yana faɗi Allah na faɗi Allah ce wuta za mu kashe ce a ah, Allah ba mu yi wannan hukuncin ba ana da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wulaƙanta barazar ubangiji kuma sai ta maka janabin manzo janabin shugaba amma ana ta janabin ubangiji ne ana nuna wasu ne masa yadda bai so ba ga wani ma ya mutu shehi ya ce lalle a kawo ransu malaika ce Allah zai da su ke ni kuma ni ya baka baka da ran har akai ba Allah da kansa ce to ai duka ka jawo mana wata don girman Allah wanda ya san darajar ubangiji yana wannan magana amma kuma shi ke tare da janabin manzo Allah daga masu cewa a bukar harkar manzo Allah daga masu cewa ku rike sunnan manzo Allah zama ku saki kowa ku kan manzo Allah tsakanin ku da Allah ni amsu ne ke ce mu mun taɓa ku da farkin wani duk wanda muka gwada muku to mun ce muku ne ga abin da manzo Allah ya ce ku shi amma ƙoran mu ku kuma saba Allah wallahi mun bar shi ba mu da kara ga kowa inda ya bar manzo Allah ba mu da shi ko ko ne matsayi eh muna yi maka uzuri in mun yadda da kana da tsarkin zuciya kana da imani kana girmama Allah da manzo da ta kiɗa mana ma uzuri amma ba mu zo da aka mu manzo Allah kai ke ta sami Allah wani man hamdan wuce Allahumma rabbana wa lakal in yayi sabi Allah kai yi kabbara ba mutane da su idan ya sallama وما كان من المشركين annabi ibrahim bai zama cikin mushrikin da haka abubuwan da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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم فما أنا رجرنا أو رمنا الله صلى الله عليه وسلم إذن ابن عباس عمل الله صلى مسلم سنن أبي داود سنن نانا سائي يتشي منذ ألا باء بإنجيتي يوم كرن تاوى غرق أتفجر كما ونها آية إتيكي كرن تاوى غرق أنفرقو أتبوسي كرن تاوى تلت آل عمران فلما أحس إيسانوه من الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمين توحيدك ولوقتكما ذكر تقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ذكر تقول هو الله أحد يسور التوحيد أن وعيقري أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أنا وعيقري a tabbatar da tauhidi in an zo bacci a tabbatar da tauhidi Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk wajjahtu wajhi ilayk Allahumma bi nabiyyika alladhi arsal a rufe da tauhidi a buɗe da tauhidi rayuwar mumini Allah ya ce kulu ku musulmi ku faɗa ma Yahuda masu ku zai Yahudawa kulu ku musulmi ku faɗa ma kiristoci ba su ku ku zama wata ibrahima wa isma'il abin da aka saukar akan isma'il wa ishaq abin da aka saukar akan annabi ishaq wa yaqub wal asbaq da jikoki ma utiya musa da abin da aka bawa musa wa isa da abin da aka bawa isa kaga unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbaq duk ya nuna ana masu wahayi ko da ba su da wani tsayin littafi da za a ce gashi amma ana saukar da wahayi zuwa gare su saka ce wa ma utiya ka ganin littafi da ke Musa wa Isa a taura da linjila ba ka annabi ya ko ana masa wahayi annabi sa ji yasa annabi ya Yaqub yake tuma yayansa wa a'lamu min Allah ma la ta'lam ya bani ya fa ta hasasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhi illa innahu la ya'asu min ruhi illa illa al kafirun lokacin da suka zo in ne falamma an za al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abin da kusa sani ba daga Allah Allah yayi wahayi kai su yana na rai haka duk wani maganar kura ta kai shi ƙarya kuke ku sai inda kina ku daidai zuwa bincike ku shiga duniya kuna bincike kuma wannan nuna annabi yaqubu yana tunanin can misra nan da suke zuwa kan ne za a gano yusuf amma fa Allah bai faɗa miki exactly ina yake ba da ya ce ku tafi wuri kaza ko abin mai ta waliyin sa ya san gaibi to ga waliyin waliyai uban waliyai bai sai da dan sai shekaru aru aru yana ne bai shi yusuf ya san ya bar ya san da bar iyaye amma iyaye ba sai inda yake ba da suka zo karin farko وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه wa hum lahu munkirun sun gane ya gane su amma su gane ya musu dabara ya musu alheri suka tafi suka dawo ya saki musu alheri ya rike dan uwansa suka koma suka dawo ƙarshe sai suka kawo kansu mutumin da kuka cire masa riga kuka bubbuge shi kuka dangware shi kuka zage shi kuka jefa shi rijiya aka fito da shi kuka ɗauke shi kuka sayar da shi tafi ba kaba gidanmu ko sai ga kuna cewa falamma ja falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr haka wannan mutum mai daraja dabu da iyalanmu matsala ta same mu talauci a kawai ما تناولنا لنا الذر وجئنا ببضاعة مزدقة فإن ما كان يقول شيء هذا جاء لي بتاك كرابة لي كريا أوف لنا الكيلة ثم لا رقاء الفرما إن مدارسة أبو هنا أما أحقنا أبو هنا وتصدق علينا يا من سنك أننا كتابة إن الله يجب أن تصدقين أكيد الله ينا ما سنصدق قال هل علمتم ما فعلتم بيوتفا وأخيه إن أنتم جاهلون الحوالي يا كيف يوسف لوكة من أكثر مسجدا وأنا باكيني كتن وليش بقى وأنا كتي كذا كتي كذا كتي كذا وأنا باكي قالوا أئنك لأنت يوسف وإذا من كان يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه لن يتقي ويصبر fa الله لا la أجر ajra al muhsin ku yi hakuri ba inda قرآني karatu cikin Kur'ani in ji shauki in إن maimaitawa in koma kamar suratu yusuf zaka داود ku إن na dawo da ku inda ba nan karatu yake daɗi karatu yake me ka wannan magana sai annabi yaqub ana yi masa wahayi haka annabi isaac ana yi masa wahayi haka annabi isma'il ana yi masa wahayi amma littafi ba kowa aka ba wa littafi suna aiki da shari'o'in da suka gabace su da littafin da suka gabace su sannan ana addini ka zo zuwa littafi ana addini da sunna kan da annabi Musa duk abin da ya da banu Isra'il da sunna ya shi babu aya ko guda Allah bai bashi a taura ba sai bayan ya halaka Fir'aun duk wa'azin da aka yi Fir'aun da ba karanta bai aya ko guda ayoyin da aka gwada mishi wannan ya gani da ido da sanda da hannu ko aske ya fito ga hannu da baki ya faɗi wanda sunna ce wani magana annabi ba ita sunna ba da baki ce Allah ya kore wurinka amma babu wata ayar da ya karanta shi Allah ya ba wa Musa littafi ne min ba'di ma halakna al-qurun al-ula wala kamar da Allah ya sai Allah ya ce ku ga musu mun imani da duk abin da aka saukar ma waɗannan annabawa sai ce wa ma utiyan nabiyuna min rabbika da duk abin da aka bawa annaba daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba mu rarraba tsakanin su duk ɗaya suke a gurin mu wa nahnu lahu muslimun mu ga Allah masu bi kauya ne wa su ne al asbab anan akwai da yawan malamai da ke ganin cewa al asbab su ne dai in wannan na nabi Yusuf goma sha ɗaya dukkanin laifin nan da suka yi kuma annabawa ne wai akan ba wa mutum annabta bayan ko a bashi walitaka ko a bashi imani da salaha bayan shi ya samu sa a laifi amma ya tuba ko maga Allah an karkake shi mahadima da zai bayyana ƙarshen duniya a inda a sallallahu alaihi wasallam yuslihu wallawa fi laila ba duk wani ne wa'azi da kasance ba shine ba shi asalin su ba na kirkin mane rana guda Allah zai shirya shi ana haka da suka ce wannan annaba duk bargazan nan da suka yi ta baya ai dai sun zo kalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kun kunna khatiyin qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim shi kansa yusuf da suka ce mashi a anta yusufu qala ana yusufu wa ga akhi qad manna Allah alaina إنهم يصبر فإن الله لا يجو أدى المسلم قالوا قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سوء اتراك وسوء دلال يسيزنه قال لا تسرب عليكم سباك دوة مسألة بعض نبي اليوم يغفر الله لكم يوم الله ما دافرت أمس إن الله وثم لم يكن سيصبحنا اليوم احسن لا تكذب عليكم اليوم يو بارزوا لديكم أنا لدينا ياتي يغفر الله لكم إنا رقم الله يغفر كم فإن النبي يسوب يروق النسو النبي يقوب يروق النسو أنا ثم أغفر كمسو تومينين يغفر الله أنبات أن نبتع باين هكا بابو أبا ذنب زي هم إذا تسعب إن زينون يورس بالأنباوا سفر كنا النبي يسوب يا أبتي إني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 ya yi kisan kai ya sha giya ya yi zina ya yi karya ya yi sata ya yi saɗe ya yi ya yi ya yi ta'addanci dole iri Allah ce la taqnatu bir rahmatillah kirkin ki kauna daga rahmar Allah idan ka tara zunubi ya kai girman wato irin taurin kan karuna ko irin zunubin fir'auna in ka ɗauka ka fi ƙarfin Allah gafarta maka wannan kudurin naka ya fi duk zunubin naka girma na san wani bawan Allah da bayan Allah ya ba shi dama ya ba shi lokaci ya buɗe masa kofa ya yi alkhairi iri-iri ya yi sharri iri-iri misali yana cin masu yawan sun ƙur'anai a karanta da sai tafsirai a bawa malamai da sai littattafan hadisi ya raba ɗauki mutane ya kai su makka ya yi alkhairar iri ne amma ya zalunci mutane iyakar zai amma da ya zo ƙarshe ƙarshe Allah ya damce shi wani na ƙarfi min cewa ya jera faɗin cewa shi ya fa koyi ne ta Allah bai gafarta bai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jahilci ya yake sa'ala ka ɗauka zulmin ka ya fi ƙarfin gafara ubangiji wannan kullum za ka ya fi jirgin da yi yawa ta fi shi ne wa askaita kullu rahmar Allah النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم قد كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه وإن حديث كثير في البخاري ومسلم ubangijinku ya rubuta wani littafi ya rubuta wata takarda da haka waɗannan bayan Allah suka yi duk abinda suka yi nan Allah tabaraka ta'ala ya yafe musu kuma ya ambace su a matsayin annabawa سنة التي لو قطعناه مثل عشرة أسباطا سنة أسباط أمم ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويساق ويقوبة والأسباط سنة أسباط أما أقيمة لو أنت آه، آه. سنة نسكتي آآ دقليس ندي كسام أسباط أمين أولي الله كتير الله يقولوا آمنا وفي الأبنى ما أنا بس غيانو نوجرتن وفتد أور أن بام ورغبي تحنو دبيو هما يعني نمو مسلمي بام وربو أكانس النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن مكة أكثر أنت آيون النبي يونس عليه الصلاة والسلام bayan ya yi gargaɗi ya yi wa'azi an ƙaryata shi ya ce to ya haƙura da wa'azin ya tafiyarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama shi cikin teku ya jefa shi cikin cikin kifi walaula annahu kana min al-musaddiqina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun lace ba don ma yana tasbihi ba da bai fita cikin cikin kifin nan sai ra al-qiyamah kuma sai aka dawo da shi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahum ilahi aka tura shi zuwa ga al'umma da ta kai mutum dubu ɗari Allah ce aw yazidun sun ma dubu ɗari kaga shi annabawa masu yawan jama'a ma mutum dubu ɗari da su shi yasa malamai ke kwatanta su da malamai a wannan al'umma yanzu akwai malami mai followers a shafin sa na facebook kare sama da dubu ɗari <laughs> malami guda kuma da a najeriya muna da mai sama da 1 million shi ne shek aminu da aminu ibrahim daurawa sama da 1 million shi da professor isa ali farfani kolis yana da followers sama da 1 million akwai annabawan da ke da dubu ɗari abin da ya sa kwan su kasa haka bin sulasa ya ce ya ga wanda ma'ahun rajul wa rajulan wani ma mutum guda da wani mutum ne yace wa ra'aytun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad na ga annabin da ko ba ta saba tare da shi ko shi wa laysa ma'ahu ahad ko ma ta saba tare da shi saboda ba wai nasarar kace duk duniya ta bi ka ba nasarar ka ita ce isar da saƙon Allah yadda ya kamata tsakani da Allah kuma ka faɗa ma mutane kowa ya koma ga Allah وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن كان شكرا دريكنا سأمر الله أسكن دريكنا إسام رحمة الله جي يقودش إن الله يذكر الذنوب جميعا الله نقول الذنوب يبتلع delete all Allah ke yi shi control A delete shi haka na su chatin kwamfuta ka yi ko? الله تبارك وتعالى التي لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون بام ضمة كان ان باكم مما سميك او يعني زواج الله لانها تيروه تي الذين من ربهم عبد ابو الساعدي رحمه الله yace wanda yana nuni da cewa akwai annabawa na Allah akwai annabawan ƙarya wannan min rabbihim daga wurin da zuwa zuwa kowai akwai annabawan ƙarya da su musulmatul kazzab da wa kuma ban da shi rajahi ba annabi ya zo da kuma an yi annabawa daban-daban jama'a مثل كلام الملل والنهل في الشهر الثاني والكسر في الأهواء وال والملل والنهل ما, ما ابن حزم ولفاف مقالات الإسلاميين ما أبو الحسن الأشعري رحمه الله ذاك أبو بنبم مكي إليه ذاك ذا وصو بوايد أو أن نبتبه قرآن ما ذا إسم كفكي نسا أقول لك الشيء ده القرآن دوك أما بل سورة قدع إذا سورة يوسف sai dalilin kawai haba ya ce wani ai labarin su yani yanzu ai labarin su a cikin littafin Allah haji shi ɗani to da ka duk wanda shi ɗani da za ku jore wallahi wasu sun yi irin da an yi bayanin musamman yake shi ma annabi ne aka ce to me hujjar kake da nan cikin Qur'ani hada bayanun linnasi sunansa bayan to haka shi ake nufi aka ce ne ne annabi zamanin Harun ar-Rashid aka ce masa aka ce masa ga sai da ta ce ku kirawo shi yace to kai wani irin annabi ne kai ce ni ne annabi wannan zamani ka da annabi Muhammadu yace to ai annabi Muhammadu yace la nabiyya ba ni sai ta ba ku gane bayanin ba sai la nabiyyin ba wa ana la ni Allah ai ni ai kada yin annabi la ba annabi ne bayana to yi ma addinin Allah izgili Qur'ani ko sunna bayan ka fara duk sun yi tayi amma ba su karko labarin su zai wuce da duka ya zama abin ban dariya nan gaba amma zabadu fa yazhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yankusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al amsal sai lace fa in amanu bi misli ma amantum ka karanta ta na'am in amanu idan su yahudun nan da kiristoci masu kiran ku zuwa ga addininsu sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin misalin abinda kuka imani da shi fa kadai tare sun shirya daga duk wanda ka son shirya ga ta nan amanna billahi ma unzila ilaina ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wal asbati amma ma musa wa isa wan nabiyuna rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يريد ونم فقد اهتدوا فبدا الله يقولوا سواء أكثر كان يقول لي أبا أن يدفو أنت لا كنت فقابا وسألة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به سواء كينا أشيء وأمو بالمسلمين لقري أبا أن يدفو kasantar ku duk wanda ka ganin su arna mun shi arniya wuri kuma falara hulahullahu in yana ganin abubakar da umar da usman da sabbin annabi mukarrabansa mataimakansa sadaukansa baradinsa jarumawansa wa'inda suka kama masa jihadi da karantarwa da isar da saƙo suka kawo addinin har ya kawo garin suka kawo da ƙurani suka kawo da sunna in dai yana garin su arna to mun shi arna ya gurin mu shi ma bakin arne ne kun fi son wanda yana tana kafirta sai tafi mu wasu misali duk kafircin kirista a najeriya ya kasa kiristanci sai na gurɓata maka addini sai suka ko addinin bai gurɓata nan ne suka damu da sababin kabila ko suka fito da yan bazata hausa zalla sai a raba hausawa da filani amma dai addini bai shigo ya gurɓata maka kidajin bai san ba zai iya ba wanda shigo ne ga musulunci yana gurɓata addinin ai ya ta hankali Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qad ihtadaw idan sun imani da irin imani abin da kai imani da shi to sun shirya wa in tawal fa qad ihtadaw wa in tawallaw in sun bada bai sun ta fa innama hum fi shiqaq to su suna cikin sabani ina nuna cewa ko ka ga su haɗe ƙarya ne rarrabe suke ta saboda jami'an makulubun shatta suna haɗuwa a wurin faɗa da musulunci amma da an gama da musulunci rabuwa da su domin kowa da sha'awa kowa da intanestinsa a sai kai ka humullah Allah zai isa maka gare su ka huwa sami alim shi ne mai cikakken ji mai gani malaman tarihi sun ce a daidai nan mai sai na usman yake karanta littafin Allah da rungume da musammansa ya zo daidai wannan aya a suratul bakara qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna har ya karanta fa in amara bi mithli ma amantum bi faqad tarafu wa in tarafu inna man fi shiqaq fa wa Allah huwa as alim anan da irka da suka jiro a kansa suka sari kansa suka zubar da jinin sa suka kashe shi an ce qur'anin musallin usman din wanda yake aji a tauki an ce akwai tukun jinin su kan annan ayata fasa ya kirka mulla Allah zai isan maka gare su fasa ya kirka mulla Allah zai isan maka gare su duk wanda Allah ya ishe shi ko ai kaga ya huta da Allah ta'ala ya faɗa manzon sa wannan sai ya san cewa babu mai iya kai gare shi duk wata banna da za ka yi duk da da za ka yi shi Allah ya riga ya tsare kuma wannan aya tana ƙara karantar da muciya mu rika tawakkali da Allah kuma ya tawakkal Allah wa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya shi duk wanda ya taso ma da sa, da musibarsa da bala'in sai yana so da bayan ka to gama shi da Allah da haka duniyar musulmi a halin da muke cike ba mai bukatar ya ji wannan karatu kamar ya mu koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga bakiyayin su taran masa la tan'udu bika min shururihim wa nas'aluka fi Allah ka kare mun da lamarin mu gare ka ka kare mu daga sharrin su sannan Allah mun bar halaka su mun barka da su ya Allah kaga irin wannan wata na ramadan lokacin da muka fi komi kusanci da Allah muka fi yawan ibada muka fi yawan addu'a wajibi ne mu dage ga roƙon ma duniyar musulmi Allah ya sa mu tsallake wannan marhala cikin aminci domin bisa ga abin da aka kulla to Allah kaɗai sa abin zai faru amma dai tattalin arziki an shirya a wargaza shi yadda kake ganin ya ta yawa ana so a ninka ta tsadar kaya kaya ana so a nimmin kata musiba da fatara suna ana so a ƙara tsananta mana su saboda masu wannan islam ba su san Allah ba Allah ya ce wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq ya nuna cewa babu wanda adda hujja ya bada bai daga shari'ar Allah shari'ar Allah logo area ce duk wanda ya bada bai kuma to babu shi babu rabu kuma ƙarshen wannan aya huwa samiul alim ya ba mu sunayen da Allah yakan yawan rufe addu'o'i da su wannan ya nuna kenan akwai wani sirri cikin sunayen Allah a samiul al'alim haka duk abin da ka roƙi Allah ka rufe shi da a samiul alim daman fikihun tauhidul asma wa sifat yana cikin ƙarshen ayoyi هو العزيز الحكيم هو شديد العقاب هو الرؤوف الرحيم إنه كان غفورا رحيما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذكر وإن نصفت إن أبنجدي صنع قنشيني بالجير منسى بالدلالة بإذة الساعة ودى بسوء أكي سمه إيش ولله الأسماء الحسنى فدعوه بقى صنع من أرسل كل آيه آيوين كل suna da yawa saraka duk wanda yake ba a san ma'anonin su ba to ya take nan duk Qur'ani ma ba san shi ba dan babu inda babu su to as alim da ya zan jalal ikram suna cikin waɗanda ake fatar yin addu'a da su yana karfafa ta ta wuce ilayhi yasadu al-kalimu tayyib al-amalu salih yarfa'u التي صبغة الله wannan shine rinin Allah amma an masa nasba malamai na ganin mansubin alal igra al igra shine ka faɗaitar da mutum ga wani abu kun mai din ishira suka ce alma alma ga ruwa ta ga ruwa ta ga ruwa ta ai ka suka sha ruwa mutane sun taru duk suna azumi lokacin buɗin baki yayi يكتب الطعام الطعام الإفطار الإفطار إغراء يشيل ابن صبغة الله أي إلزموا صبغة الله زمتري من الله شيني توحيد قولوا آمنا بالله إنا وإن آمنوا لكت صبغة الله وأن من الله لي wasu malamai sun دولنا أكاد شراء akan مسلم in mutum saboda ya shiga cikin sidda ta ubangiji ko kuma wannan ya zo a sunna hadisin sai ibn asim da hadisin sumama ibn usal al-hanafi dukkan su da suka musulunta annabi ya umarce su da yin wanka wato kaman alami ne na cewa ka wanke duk zunubanka inna al-islam yajibu ma kana qablahu duk abin da kai gabanin ka musulunta komai yawan Allah ya yafe shi hadda shirka an tsari an wuce wurin har da kisan kai idan mutum yana ba musulmi ba da ya zan musulmi to Allah ya yace masa komai ya koma ka yi wala ta ummu ai sai ka musulunci bai bai lamunin ridda kada ka bar nan gata aka yadda ka koma baya ai kun ga mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara ai malam na ɗari muna malam ne sai mu ce ba sai zai yi waye ba ko ciki to bari in gama da kai dun da babu tuba ai in za ka shan giya sha ta dubu sai kashe shi amma da yake wurin wani malami na ɗari da ɗaya ɗanin ba malamai ne yake kisa ba shi ɗan ta'adda ne mun ɗan fashi ne ko kidnafa ne shi dai ɗan ta'adda ne ya yi kisa ba dalili ya kashe mutum casa'in da tara kuma ya dawo yana da na sai na sun tuba amma kuma malamin ne yake mishi babu hanya sai ce to mutum ka zama cikin wayan da zama zan yi shari'ar sura alkiyama kuma don ban mamaki wa alkiyama shi yana gaba ga malamin nan irin su ne malaman nasara inda ba su da ilimi sai ibada akwai yawan zikiri akwai yawan tilawa akwai yawan kaza akwai yawan kaza amma ba su san hududu ma anzalallahu ala rasulihi ba ba san fiqhul littafin Allah zaka ba sai inna ma yakuru dhunuba jami'an jami'a, ya ka wannan na ɗari ɗaya da ɗaya da ya zo wurinsa shi ke waje ku hana baka tuba. akwai mai shiga tsakanin ba da yi sa yake amma inda kake nan ko ka tuba tuban ka bai tabbata za ka tafi gari ka za. Yin mutanen kirki ne yanzu jama'a in an ce ana nama irin wannan garin akwai shi da ana maganan a imarat uae akwai garin da ake kira sharika je sharja musulunta shariƙa da in ana magana irin nan inda ba ka iya ganin sabon ko iri sai a magana sharja ko kuma qasim musamman uraiza da buraida buraida garin su usaimin ke muhaisin muhaisini mai karatun nan su shi ka sa drama da sa'adi ba shi ne malamin usaimin ba har shigi fassana shiga da karantarsa sai musulmi ne gada garin su an daɗe duk abin da ake ce masa sadi ba kai ganin amma ko yanzu akwai duniya inda a haka nan ina shakka duniya ta riga ta rikici alamomin ƙarshen zamani suna ƙara bayyana kaga yahuda suna tasbih su ma kiristoci suna tasbih za ka ce mu sibgan mu ita ce imani za ka da imace musulunta za ce ya furta kalmar tauhidi kalmar shahada sai ya jaddada imaninsa da musulunci da ya shigo ciki amma ɗan ƙalar ƙafi ya ce wanda baya da dalili sibgatar lahi kulzimci rinin ubangiji wa man asanu min Allah sibgata wa ya kai kyawun rini irin na Allah ونحن له عابدون أما مو ما سبوا تاني الله منا تبتع كم وتابع الله قل أتحاجوننا في الله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ولا تحاجوننا أكيد نسو ينزو حجة ذا فتبع منا جاية ذا قيد موت الله جميل شأنه أبنجي وهو ربنا وربكم على له أبنجي نعم يمودكم وتباء صنف وكما لكذا الدين كذا من كوري ده الدين Mai gudun cewa kai ka fi kowa kana tsarkake kanka wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa to tsarkake da suke makan su din nan ita ce Allah yake musu wato inkari an walana a'maluna wa lakum a'malukum aikin mu namu ne naku naku wa nahnu lahu mukhlisun mu shi da yake bauta mu mun tsantsanta bautar mu ga Allah ne shi kadai abda quluna ne Ibrahim أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا كانوا هودا أو نصارا نعم. قل أأنتم أعلم أم الله نعم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أما يقولون إن, أمنا إبراهيم أقول كنا فأني كنا تشي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى دو أن كنا سكت يهوداني وكنا سكت كريستوسيدي قل أأنتم أعلم أم الله كنتم سكوا أدى سنكوا ku da Allah shi sani irin wannan tambaya ba a amsa akai kamar ka ce da dare da ne wani adda haske take ce shin dare adda haske ko rana kaga ba bukatar amsa wannan tambaya wuta ka kuna ko ruwa wannan ba ta bukatar amsa to haka tauhidi a dare ko shirka ba ka amsa ba a antum alamu abillah ko da sani ko Allah kuman azlamu mimman kataba shahadatan da min Allah wa yake girman zalunci irin na haku ko da kuke boye shaida wanda kuna da ita daga wurin Allah kun san gaskiyar da kuna boye ta ashe mutumin da bai san gaskiya ba ya hisa mu san tsoro ga gidi bai bi bisa ga wanda ya san ta yabba kuma kuma shine hadarin ilimi na bata mai ilimi wanda yake kan bata yana sanin gaskiya ma bai yi saboda hawa son zuciya Allah ka kare amma Allah da ghafilin amma ta'malun illa bai zama rafkana daga abin da kuke aikatawa ba duk abin da ya kirge ya iyakance ya sa an yi didiyoti din shi yana nan aje kuma alkiyama za a rataya ma kowa flash ga wayansa dauki da duk abin da aikata na rayuwarsa kuma kana sawa ma jikinka na bayyana a kullum insanin an zanna wasu unuki. Allah ta kuwa ta mura ta mai aiki ne ga wuya ne ana kula shi ne ce da irin ta musayanta ta wannan zamani ana hasashen nan gaba plastic ma ba bukatar shi za ku da wani abu wanda kamar ga jikinka ma yake da hannunka za ka rika auna ya ba ka bukatar ka rika da hannunka za ka rika communication kuna ga sababbin yiwa ko Ai, ta ma wannan waya a dagana ya yi ba lokacin da muna tuka-tuka zarrrrr zero six zero two three ya je ya dawo a lokacin an ce mana za a yi wata waya wadda a cikin har yau ina suna wata yaya ta da ina jidda nake waya da ita ta ce ina ka ko ka samu waya nake ai a cikin mota ta ce a cikin mota kake waya a lokacin ana ya za a yi kai waya cikin mota to ina abin da ka saba sai an dawo da gidan waya an kawo ta bai yadda ake bauta an liƙa an kai maka wayan ma sai ta dawo ta haka in tana kulya kana falo sai ka shiga kulya to yaushe kana cikin mota za ka waya yana ake baiwa to haka waɗannan abubuwa don haka duk abin da Allah ke faɗa mana na alƙiyama a hankali muna gani kuma suna ƙara karata sai Allah ke tilka ummatun ƙarfafa tilka ummatun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة أرخلت وإنت الأم من رسول قصشوئي لها ما كسبت أبين لسك أي كتا ينا تبتا غريس ولكم ما كسبتم أبين لك أي كتا كما ينا تبتا غريس فهكا سوينا أيكي كويناك ولا تسألون عما كانوا يعملون ba za a tambaye ku dangane da abin da suke aikatawa ba to wannan ayar ta gabata kuma Allah tabaraka taala ya saki ne mai kata zai rufe wannan gaba da cikon tauhidi duk da makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi da mun kuskure Allah ya ba mu iko gyarawa Allah ya mana afuwa da gafara ga zunuban mu Allah ya rufe asirin mu Allah ya amintar da mu Allah ya kare mu daga fitinu da musubbu da suke yawo cikin dare da rana abinda ake nufi da mu a matsayin mu na musulmi Najeriya da sauran kasashen duniya musamman gabas ta tsakiya ubangiji ya ɗauke sarki ya kare mu daga kowane da sharri Allah ya kawo mana aminci